وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الاليم kuma mun bar guraben azaba a cikin wannan alkarya ta mutanen annabi lod waɗanda za su nuna azaba ta afka ma wannan alkarya domin masu tsoron azaba mai ciwo su ɗau izina daga waɗannan gurabe ba za su yi irin aikinsu ba don su tsira daga irin wannan azabar